presented by Bala Ahmad Umar. Topic outline Subject Hausa. Topic Pronoun Class Week 2. Wakilin suna pronoun Wakilin suna kalma ce da take a maimakon suna. In English, it is a word that is used instead of a noun. Misali example, ni, I, she, he, ita, she, kai, ke, ku, you, su, zai, mu, we. jimloli masu ɗauke da wakilan suna number one aminu ya tafi makaranta ya is a pronoun here na biyu malami ya shiga aji ya is a pronoun na uku yara sun gama karatu sun is the pronoun word in hausa na hudu baba da mama sun zo ɗaukar mu a makaranta sun and mu a the pronoun na biyar ni da aisha mun is a pronoun ni ni da mu aikin gida homework pronoun words in the following Hausa sentence na ɗaya shi yaro ne na biyu ya tafi makaranta na uku ita ce ta mare shi na hudu sun tafi gida